sai annabi ya ce amma kafiri ko fajiri da yake abin ammal kafir awul fajiri kafiri ko fajiri yayin da mutuwarsa ta zo to za a aiko masa da mala'iku su wujuh fuskar su baka kirin suna dauke da wani da wani buhu waɗancan suna ɗauke da alkafani na aljanna waɗannan ko wani buhu ne suka zo da shi ba musamman na meye ba buhun meye waɗannan ba zo da buhun alheri ba to sai su ce ya ayyatuha nafsul ya ayyatuha nafsul khabisa akhriji ila ghadabin wa sakhatin min rabbik ya ke wannan rai mummuna fito zuwa fushi na ubangijinki da azabar ubangijinki sauraka sai ran wannan sai ta wawwatsu a jikinsa ba ta fito ba saboda mai saboda ai daga jin yadda ake kiranta ta fito ba alheri wadda kira ne akhruju anfusakum wal yawma tujzauna azab al huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayr al alhaq wa kuntum an ayati tastakbirun domin da razanawar ake kiran shi a yau za ku ɗanɗana azaba ta wulaƙanci to ana ana ji ko mutum ne ya shiga gida ya rufe wani ya zo yana buga yana cewa fito fito yanzu nan ka ga me za ka ga fito ka gamu da wulaƙanci ka gamu da ai ba zai buɗe ba to bare mala'ika to sai mala'ikan mutuwa fusgoran daga cikinsa kamar an sa ƙarfe a cikin wani wata auduga jiƙaƙƙiya aka sa ƙarfi aka fuzgo kaga za ta ciciro auduga eh, ƙarfen zai ciciro auduga ne ba zai fito cikin lami lafiya ba kamar yadda aka ce wance kama ana zuba ruwa da bakin salka ba to ana fitowa sai su karɓa sai su sashi a cikin wannan buhu yana wari warin da bai taɓa jin irinsa ba su yi sama da shi sai waɗanda ke sama mala'iku su ce wannan wani rai ne na ran wani ne mai wari haka mai wari haka da ba mu taɓa ji ba kamar warin mushi sai a ce ai ran wani ne sai su faɗe shi fayuraduhu bi aqbahi asma'i asma'i lati da biya fi duniya mummunan sunan nan da ake bashi a duniya ana ba shi wani hi wane ne shi ko bobi ko wane ne wani sunan da yan iska yana to sai a kira shi da wannan sunan da yan iska wataƙila asalin sunansa umar ko abubakar ko usman wani sunan amma sai a kira shi da mummunan suna mara daɗi wanda ko a duniya in ya shiga cikin mutanen kirki ba zai kira shi kansa da wannan sunan ba sai ya shiga cikin 'yan uwansa 'yan iska domin a can da wannan sunan za a kira shi to daga wannan lokaci ce a bude sai a ce ina ai ba za a buɗe masa ba la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannata hatta yalija al-jamal fi sammi al-qiyam ba su ake buɗe sama ba ba su ake buɗe sama ba za a buɗe musu kofar aljanna ba sai ranar da raƙumi ya shiga ta kofar ta kofar allura kaga babu ranar kenan saboda haka sai a ce ai mushriki ne ya mutu yana shirka da Allah sai a ce a jefo shi sai su watso shi daga can sama to man kuma yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama fa taqtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih haka zai yi kamar wanda wato ya tsintubo daga sama tsuntsaye suka fizge shi ta nan ta can ko ya fada cikin wani rami mai zuwa keken zurfi to shi kenan sai a dawo cikin cikinsa sai a tashe shi mala'iku su zo su tambaye shi waccan tambayar da aka yi shi ma ita za a yi masa ba ba wani abin nan tambayoyi ne da an riga an ba da din ɗinsu ya kamata kowa ya ci jarabawar saboda an gaya maka tambayoyin da za a yi duk wanda ya san tambayar da za a yi masa bai kamata ya faɗi jarabawa in ya faɗi kuma shi ya so saboda haka an gaya masa ga tambayoyin da za a yi maka wannan salasatu usul din su za a tambaye saboda haka sai a tambaye shi ma man rabbuka sai ci ha ha la adri wayo wayo ban sani ba a sake tambaye sa ma dinuka menene addinin ka ce ha ha la adri wayo wayo ban sani ba kakkaza ta zai ji abinda mutane suke faɗa ya maimaita a ta yake ta masa tambaya ta uku shi ma ce ha ha la adri sai mala'iku su ce kazabta ƙarya kake ba abin da ba a gaya maka ba ai duk waɗannan abubuwa an gaya masa su ya ce bai sani ba ƙarya yake yi Allah ba zai bashi ikon faɗa ba wancan mumini ne Allah zai bashi ikon faɗa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah shi wannan ba zai samu wannan sabatin ba shi yasa wanda ya mutu ba akan tafarki ba wai aje gindin kabarinsa ana yi masa ne kai shirme ake yi wai mutum ya mutu a zo a tsaya kan kabarinsa a ce in mala'iku suka ce da kai ma rabi ka ce kaza idan suka ce bi <laughs> sabilillah a yi ta karanta masa to a karanta masa a nan duniya mana inda ana sansa sai da ya mutu <laughs> bismillah an ce an dada ran ina ke karatu to a yi masa anan ya iya mana ya yi aiki da abin don abin da ake bukata aiki da abin don ka san abin baka yi aiki da shi ba ran da mutum ya mutu in ya je can da shi da wanda bai sani ba da ne ba zai amfani shi ba fir'auna ma ya san annabi Musa gaskiya yake wa jahadu biha wa amfusu. da laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair ka sani kai fir'auna ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin da nake gaya maka sai ubangijin mai da ƙasa sauraka ya sani kawai kawai sai sai ya nuna bai sani ba sauraka wannan sanin ba zai masa amfani ba a kabari sauraka sai a tambaye shi da tambaya ce bai sani ba to shine anan a wasu ruwayoyi suka nuna cewa mala'iku su rike shi su yi masa lalas abin sannan a haɗe kabarinsa ya matse shi sannan a buɗa masa gurinsa na cikin jahannama fayatihi min harriha wa samumiha zafin wutar jahannama ya tabugarsa ya tabugarsa kabarinsa ya matse shi hatta takhtalifa adla'uhu sai kasusuwan kabarinsa sun shiga kasusuwan haƙarƙarinsa sun shiga juna sannan sai wani mutum ya zo mai wari da mummunar fuska ya dube shi ce kai kuma wani mutum ne wanda da an kalli fuska ka babu alheri tare da ita ya ce aikin ka ne ba wani ba ba ne tare biki <laughs> a duniya tare biki ka manta ne eh, har ya kai ka manta ne to shi shine anan zai ce rabbi la taqimus la tuqimus sa'a rabbi la tuqim Allah kakka tashi alkiyama wato wannan azabar da zake ciki sai ya gwammace ta akan ta lahira saboda ya hango ta lahira menene yake gani wancan kamar da Allah ce النار ويوم يقوم الساعة أدخلوا تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الأذاب سيابين تشوى أشد الأذاب زي شقاك